Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraronmu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM, da lol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a mu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a biyar ga watan Yuli na shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. An cimma matsaya tsakanin sojoji masu rike da ragamin mulkin kasar Sudan da tawagar masu neman amai da kasar bisa ta farkin dimokuraɗiyya. Bakin haure 83 daga nahiyar Afirka sun mutu a gabar tekun Tunusiya. 'Yan sanda a yankin Gibraltar mallakin kasar Burtaniya sun kama wani tankin mai mallakar kasar Iran. Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar ƙwararru ta shugabannin matan ƙasashe daban-daban na nahiyar Afirka sun fara tattauna a birnin Yemen dab da taron kungiyar Afirka wato AU domin bullo da wasu shawarwari da za su taimaka wa al'ummominsu. Sannan a yanzu haka kuwa shugabannin ƙasashen Afirka na gudanar da taro a jamhuriyar Nijar, to ko taron ya kunsa? bude kasuwanci ga dukkan sassan afirka gaba ɗaya wanda kira zaleka wanda ta duka kasashe su kawo kayayyakin su sai da cikin sai kona da kona bayan nan za ku ji bayanan da shugaban hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi wato ndlea na reshen jihar kano ya yi daga bisani mahmud lalo zai gabatar mana da shirin duniyar amurka sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. an cimma matsaya tsakanin sojoji masu rike da ragaman mulkin kasar sudan da tawagar masu neman a maida kasar bisa tafarkin dimokuraɗiyya yarjejeniyar da aka cimma ita ce za a raba mukamai a lokacin mika mulki ga farar hula don samar da gwamnati mai cin gashin kanta ƙarƙashin jagorancin firaminista a yau juma'a manzo na musamman na kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka muhammad alhassan Labad ya shaida wa manema labarai cewa ɓangarorin biyu sun cimma matsaya don samar da gwamnatin haɗin kai wadda za a dinga karɓa-karɓa tsakanin sojoji da farar hula na tsahon shekaru uku ko fiye da haka kaɗan. Labat ya kara da cewa an kuma amince a baiwa sojoji kujeru biyar sai farar hula su ma kujeru biyar kana da karin wata kujera ɗaya ga wani tsohon soja a gwamnatin haɗakar. yarjejeniyar ta samu nasara ne bayan kwashe kwanaki biyu da aka yi ana tattaunawa mai zafi a birnin khartoum ana sa ran hakan ya kawo ƙarshen tashin tashina da aka daɗe ana yi a ƙasar tun bayan hamɓarar da gwamnatin umar albashir a watan afrilu Yanzu haka lauyoyin gwamnatin Amurka sun himmatu sosai a ƙoƙarin da suke yi na cika wa'adin umarnin kotu da ta bayar na zuwa yau Juma'a da yamma da su ba da hujjoji na saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a ƙidayar 'yan ƙasar da za a yi a shekarar 2020 ko ta yanke cewar ba ta buƙatar a saka tambayar da ka iya kawo rudani a cikin jerin tambayoyin da suka kunshi a takardar ƙidayar. wasu kotunan tarayya da kuma jihohi da suke kalubalantar matakin da gwamnatin Trump ta ɗauka na saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a ƙidayar jama'a suna neman kotu ta fayyace musu matakin bayan da ma'aikatun shari'a da na cinikayya na amurka kawai suka ce sun janye abin da tun farko suka amince ba za su saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ba ne ko ba ɗan ƙasa ba a cikin takardun tambayoyin sai dai kotun kolin amurka tuni ta yanke hukuncin cewa hujjojin da gwamnati ta bayar domin saka tambayar ɗan ƙasa ba su gamsar ba na hakikanin bayanan dalilin abin da ya kamata kamata a tambaya lokacin kidayar jama'a a Amurka da ake yi duk bayan shekaru goma. Bakin haure 83 daga nahiyar Afirka sun mutu, wasu uku sun tsira da ransu lokacin da jirgin ruwansu ya nutse kwanaki biyu da suka gabata a gabar tekun tunusiya a cewar dogarawan teku. Jirgin ya nutse ne a tekun Mediterranean kwanaki biyu da suka gabata, 'yan sa'o'i bayan da suka taso daga garin Zuwara na kasar Libya. Wani masunci ne ya gano mutanen hudu kan wasu katakai akan ruwa ya kuma shaida wa hukumomi ɗaya daga cikin mutane hudun da suka tsira daga bisani ya rasu a asibiti. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ce jirgin yana ɗauke da mutane masu yawan gaske ne. Ɗaya daga cikin waɗanda suka tsira ya ce ruwa ne ya fara cin jirgin yayin da bakin hauren suke iya ganin haske a bakin gaɓar ruwa. sai dai kiran waya na gaggawa domin neman taimako bai samu nasara ba saboda wanda ya kira ya kasa fadawa ma'aikatan ceto inda jirgin nasi yake labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yan sanda a yankin gibraltar mallakin kasar burtaniya sun kama wani tankin mai mallakar kasar iran wanda ake kyautata zaton yana ɗauke da ɗanyen mai daga ƙasar Siriya, wanda hakan ya saba ma takunkuman da tarayyar Turai ta ƙaƙaba mata. Wannan ne karan farko da wata ƙasa ta tarayyar Turai ta ɗau wani mashahurin mataki na ganin cewa an kiyaye takunkumin. hukumomin gibraltar tare da taimakon sojojin ruwan burtaniya sun kama jirgin ruwan mai suna Greswan da safiyar jiya alhamis a wani sashi na tekun baharum inda burtaniya da spain kowace ke ikirarin nata ne Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 ta afka a kudancin jihar California da safiyar jiya Alhamis, inda ta girgiza mazauna yankin tare da haddasa gobara da yawa da kuma haifar da barna a garin Ridge Crescent da ke da tazarar kilomita 180 daga arewa maso gabashin birnin Los Angeles. Ana kuma ci gaba da fuskantar wasu birbiɗin girgizar ƙasa dubban mutane sun rasa wutar lantarki a kusa da inda girgizar kasar ta fi ƙarfi bayan da wata da misalin karfe goma da rabi da minti uku agogon yankin kuma wani gida ya ƙone kurmus shugaban 'yan kwana-kwana na ƙaramar hukumar ken david wade ya faɗa wa manema labarai cewa mun samu mutane da suka ji rauni da yawa kuma an sami gidaje biyu sun kama da wuta haka kuma mun sami wata ƙaramar wuta daji falwoyin wuta sun faɗi sai kuma fashewar iskar gas da aka samu dukkansu akan same su ne bayan an sami babbar girgizar ƙasa. Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya da nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Ƙungiyar ƙwararru ta shugabannin mata ƙasashe daban-daban na nahiyar Afirka sun fara tattaunawa a birnin Yemen dab da taron ƙungiyar Afirka wato AU. domin bullo da wasu shawarwari da za su taimaka wa al'ummominsu cikinsu har da batun faɗaɗa ƙungiyar ayyukan ƙungiyar ta obdas da obdad wato masu yaƙi da cutar sida wakilin murya amurka a yame sule mummuni barma ya aiko mana da ƙarin bayani Tun a watan Fabrairun da ya gabata ne a ƙarshen taron da ta gudanar a Addis Ababa ƙungiyar matan shugabannin ƙasashen Afirka OPDAS mai yaƙi da cutar sida ta ayyana shirin fyaɗaɗa ayyukanta zuwa wasu fannonin ci gaban al'umma da nufin ƙarfafawa gwamnatocin ƙasashen wannan lafiya gwiwa wajen gudanar da ayyukan ci gaban jama'a. Sabili kenan taron ƙwararrun da ke gudana dabra da taron kolin ƙungiyar tarayyar Afirka ya dukufa kan ayyukan tsara ka'idodi da dokokin wannan kungiya daidai da sabuwar manufar da ta sa gaba a matsayin na sabuwar kungiyar obdad madam mame ta bosom tumi ita ce sakatariyar wannan kungiya parti de cette pilier c'est le santé des femmes et santé des les enfants ta ce gimshikan ayyuka euh, shida ne ke kunshe a fasalin ayyukan da euh, muka bullo da shi ciki kuwa akwai batun kula da lafiyar mata da yara magance wariyar da mata ke fuskanta ci gaban matasa da kyautata rayuwar al'umma gidauniyar guri fi mai yawar ce ke karbar bakuncin wannan taro saboda haka shugabarta wato uwar gidan shugaban kasar nijar hajiya aishatu isufu ke farin cikin ganin a nijar ne aka zartar da sauye-sauyen na kungiyar matan shugabannin afirka in ji wani mai bata shawara usman kadiri nuhu l'organisation va prendre vraiment son enracinement avec le changement de nom, avec euh, l'adoption de tous les Kungiyoyin kare hakkin mata sun yaba da wannan sabon yunkuri na matan shugabannin kasashen Afirka sai dai suna masu yi wa shugabannin kungiyar ta Obdad ka mai sanda. Hajiya Halima Sarmai ita ce mataimakiyar shugabar kungiyar SOS. A gaskiya wannan taro da za a yi zai yi tasiri amma sai dai idan an bar wa'yansu halaye na kawo siyasa cikin lamurran ƙasa. In a nan Nijar ne, in a waje ne, in a Afirka ne duk inda ake idan aka sa siyasa za a samu cikas. ni a ra'ayina sai an bar son kai an bar son rai an bar zaɓe-zaɓe an bar wariya bayan tantaunawa ta tsawon kwanaki biyu taron ƙwararrun zai gabatar da rahotonsa a taron bayanar jama'a wanda matan shugabannin ƙasashen na afirka za su gudanar a ranar takwas ga watan yuli a nan yamai dabra da taron ƙungiyar tarayyar afirka sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger allah allah allah haɗa kanmu a firka mu so juna manufar mu anan da mu tangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai ban girma kuma a gaida sule mumini barma daga cikin abubuwan da shugabanni ke tattaunawa a taron kungiyar kasashen afirka wato au har da batun kasuwanci ba tare da tsangwama ba a tsakanin kasashen na afirka ana kuma sa ran shugaba muhammadu buhari ya sa hannu kan wannan yarjejeniya a don haka ne abokin aikinmu yusuf aliyu harande ya zanta da dr nasiru aminu bashir malami a jami'ar cardiff da ke kasar birtaniya don jin alfanun wannan yarjejeniyar wato wannan ita yarjejeniyar ta kunshi cinikayya ne na ƙasa da ƙasa wanda ba kamasho ba haraji sannan kuma shi wannan cinikayyar da za a yi akwai abubuwan da aka cire kaman ba a yadda mutane su tashi daga najeriya ba su je niger su aiki a an ce babu wannan a cikin wannan yarjejeniyan babu kuma amfani da kuɗi iri ɗaya saboda haka an um, sefan da Nijar take amfani da shi za ta ci gaba da amfani da shi Najeriya kuma neran da take amfani da shi za ta ci gaba da amfani da shi a cikin wannan yarjejeniyar wanda ake kira free trade agreement kenan kana nufin kenan ita wannan yarjejeniyar idan mutum yana harkar kasuwanci tsakanin najeriya da kasar benin ko kasar niger yana nufin kenan cewar idan na je yin sayayya babu wani haraji da zan biya a matsayina na dan wata ƙasa ba zan biya wani haraji ba kenan yawwa ba za ka biya wata haraji ba ba za ka biya wani kamasho ba abin da wannan yarjejeniyar kenan amma me yadda ka ga kayan da a ƙasan haka za ka siya a wannan kasuwan duk abin da ka gani a wannan kasuwan ba za a ce a cikin yarjejeniyar ba za a ce sai an canza mata yanayi ba kamar yadda ake da shi a kamar nahiyar turai wanda duk kasuwancin da suke yi suna da yadda suke so in suka buga shadda akwai irin shaddan da akwai kwaliti darajar shaddan da ya kamata ya kai in takalmi ne ya kamata ya kai amma a irin wannan yarjejeniyar baya ciki a cikin wannan yarjejeniyar to ana iya cewa ta ina ne wannan zai kawo ci gaba ko kuma talaka a najeriya ko a kasashen na afirka za su amfana da ita wannan yarjejeniyar to kaya dai a yanzu a haka akwai kasashe da yawa da dama da suke yi yarjejeniyar turai ita daban ne da irin wannan yarjejeniyar amma a turai suna da kasashe 27 da suke yarjejeniya da Kanada na irin wannan yarjejeniyan. Saboda haka za su je Kanada su sai abin da suke so su dawo. Akwai kuma kasashen eh, turai na da za su suka yi wannan yarjejeniyan da Japan sun yi wajen shekara 22 suna wannan yarjejeniyan kafin su sa mata hannu. Haka kuma a Amerika akwai Kanada da Mexico da Amerika duk suna irin wannan. To a menene suka gani a ciki abin da suka gani shine akwai ƙarin cinikayya tsakaninsu. na farko an akwai ƙarin cinikayya za a samu ci gaban ƙasa baki ɗaya. Saboda yanzu duk abin da ake siya a Najeriya in ana siyar ma mutum miliyan ɗari da arba'in yanzu zai ƙaru zai koma wajen kusan biliyan ne saboda yawan mutanen ƙasan da aka sa wannan yarjejeniya saboda haka kaga abu ya karu yanzu simintin da dangote yake siyarwa siminti alal misali kamar yana buga siminti dubu ɗari ne a kwana kila zai karu zai koma ana neman kusan miliyan ɗaya ne ko wajen miliyan biyu saboda irin mutanen da ke bukatan irin wannan siminti ba kamasho ba wani haraji da kuma za a biya aka zo ka ɗauka na farko kenan na biyu ƙananan kamfanoni a najeriya za su goge za su samu buɗewan ido tsakaninsu da sauran eh, manya-manyan kamfanoni da suke shigowa kamar irin sa'o'in su mtn koko su sa'o'in su shell da bmw da, da sauransu da za su rika shigowa muna da kamfanoni da ke irin wannan aikin a south africa da, sauran wurare na biyu ke na uku kuma gwamnati tallafin da take biyan ma kamar ƙananan kamfanoni kamar a ce manoma da sauransu zai rage kuɗin mai da take biya zai ragu saboda duk wannan cinikayyan da ya zo gwamnati za ta samu sauƙi ne wannan da za ta samu saboda haka gwamnati ba za ta rika wasu tallafi da yawa ba. To ana iya cewa akwai wani na naƙasu ko koma baya da wannan sa hannu zai iya kawo ma waɗannan ƙasashen? Eh akwai da duk abin da yake da um, ci gaba kuma akwai wani abu da za ga ake dan saki ina ganin shine ɗaya daga cikin abin da ya sa shugabannin kasashen nan suka tsaya suna ta dan nazari a kai to kamar na farko dai an aka sa hannu a wannan duka dan za a iya samun matsala wani kila dan gote ya ce zai kai kamfanin shi wata ƙasa inda akwai sauƙin biyan leburori ko ko sauƙin biyan kuɗin haya na ƙasa saboda haka in aka yi haka ko kuma akwai wanda suka fi mu fasaha a cikin kasan saboda haka kamfanoni dama su suna neman inda ya fi musu saukin kin biya ne kuɗin da ake biya leburorin mu yana ɗaya daga cikin wanda suka fi kaskanci a duniya saboda haka eh kaga wannan za mu samu ci gaba amma za mu kwace a hannun wasu ƙasashe. Allah Allah so juna Allah ya Allah ya Allah Allah ya kan mu ma ka mu so juna hada kan mu ma ka mu so juna Allah ya Allah ya Allah Allah To Madalla uh, Dr. Nasiru Aminu Bashir kenan malami a jami'ar Cardiff da ke kasar Birtaniya. a ci gaba da yaƙi da hukumar yaƙi da sha da fitaucin miyagun ƙwayoyi wato ndla take yi a takaice wakilin a don haka ne wakilin murya amurka mahmud kwari ya tattauna da dr ibrahim abdul shugaban hukumar reshen jihar kano inda ya fara da tambayarsa kamar haka to yanzu kamar tomtom za a iya cewa kai tsaye babu doka gashi kuma mutane ko suna amfani da hito ta siga yana kuma jirkitar musu da lissafi hukumar ku ta ndla kuna da hurumin da za ku kai su mai kan irin waɗannan mutanen idan muka kai su ba mai muka kai su kotu malam bakano in kotu ta duba cikin kundin tsarin mulki da shi kan shi ita kuma dokan ta kirkiro ta ga babu maganan tantan ba ya za a yi da shi ba mun aikin banza ba kenan ko ko za a hana kanawa ne gaba ɗaya shan tantan din su ma gaba ɗaya saboda kawai muna aikin kama yan kwaya bai yiwuwa ai kaman ka ce ne wai wai ka hana cin goro a nan arewa kowane abin nan biki aka yi da sha'ani da goro ake mun san ce akwai akwai akwai kafin a cikin goro wanda shi ma kwaya ne ko ko kuma nescafe ka ce ka hana idan ka kaka mawa na mutanen wani gidan yari za ka kai gidan yarin ma ba zai wuce mutum 500 ko 1000 ciki ba sai ka cika shi da masu shan tomtom da masu shan cin goro ko ko da yanzu da haka yanzu irin su kun zuba musu ido kenan <laughs> ba za a ke hada shisha da tomtom ba za a zuba musu ido ba abin da ake kokarin shine duk wani abin da ba a rubuta shi ba a doka idan kai baka yi laifi ba yana iya zama maybe ka abin nan da'a namu na hausa ko na musulmi kayan rashin da'a ko kamar da an ga mutum yana shan giya a kyamatan shi ake ko amma ko ba yadda za a yi da shi to muna kokari ne a yi kwaskwarima kan wani dokan da ta kirkiro hukumar namu inda za a ce kamar sashi na sha ɗaya ko sashi na ishirin ko sashi na sha tara da suke maganin koken da heroin sai a dan wannan sai a dan makala a dan makala irin wa'annan a ce duk wanda aka same shi da abin da aka guji a gace akwai kayan maye a cikin shi to ya yi laifi kenan yanzu kuna watakila tsare-tsaren yadda za a yayo wannan dokar ndla e kwaskwarima a majalisar kasa eh abin da muke kokari kenan wannan somin taɓa ne za ku ji ci gaban wannan tattaunawa a shirin idan kwaya ta narke fa a shirin mu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe uku da rabi agogon ghana a ranar lahadi Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. to a farkon makon nan ne iran ta bayyana cewa ta kara adadin rumbun sinadaran uranium ɗinta inda har ya haura adadin kilo 300 da aka kayyade mata ƙarƙashin yarjejeniyar da aka kulla da ita a shekarar 2015 tare da wasu manyan ƙasashen duniya ciki har da amurka wacce ta fice a bara shin ya masana ke kallon wannan sanarwa da iran ɗin ta yi na ƙarin sinadarin na uranium kuma me hakan ke nufi fannonin da shirin duniya amurka na wannan mako zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo To a wani mataki da wasu ke ganin yunkuri ne na janyo hankalin kasashen da suka cimma matsaya da Iran kan shirin nukiliya na neman a nuna matsin lamba wajen ganin Amurka ta sassauta mata takunkumin kada tattalin arzikin da ta kakaba mata. Iran ta ce adadin sinadarin uranium da aka amince mata mallaka ya haura 300 da aka kayyade a ranar litinin din ta gabata ministan harkokin wajen ƙasar ta iran muhammad javad zarif ya bayyana hakan Iran ta kara adadin uranium ɗinta inda ya haura kilo 300. Mun faɗa ƙarara abin da za mu yi. Muna kuma ganin wannan mu ne bisa matsaya da aka cimma ta ƙasa da ƙasa. Ana dai kallon wannan mataki da Iran ɗin ta bayyana a matsayin kokari ne da take yi na neman ganin amurka ta sassauta mata takunkumin da ta kakaba mata a cewar mai fashin baki catherine bawa They're not necessarily looking for a way to export their low enriched uranium. They're looking for a way to get some. Ina ganin ba wai suna neman hanyar da za su ringa fitar da sinadarin na uranium bane wanda ba shi da inganci. Suna fatan ganin an sassauta musu takunkumin karya tattalin arziki da aka saka musu ne. Hakan kuma na nufin mai yiwa suna so ne a sake hawa teburin tattaunawa. amma dai ban yi tsammanin wani abu makamancin wannan zai faru a nan kusa ba. Ita dai Amurka ta tsawwala irin takunkuman da ta kakaba wa ƙasar ta Iran ne da nufin karya tattalin arzikinta ta kuma tilasta ta ta sake shiga wata sabuwar tattaunawa kan makamashin nukiliyan nata wanda shugaba Trump yake cewa an yi mata sassauci da yawa. sai dai masu fashin baki irin su alan makovsky na ganin ba lalle bane iran din ta bi wannan layi na sake hawa teburin tattaunawar i think that iran has the wherewithal Ga dukkan alamu zai wuya Iran ta yi haka, ko za ta hau teburin tattaunawa ba a zamanin gwamnatin Trump ba. Na ga suna fatan ganin Trump ya faɗi a zaben 2020 sai a sake sabon lale. Um, I think they're hoping Trump will be defeated in 2020 and perhaps they'll get a fresh start. A cewar Makovsky, Iran za ta ga cewa kimarta za ta zibe a idan duniya idan har ta koma kan teburin tattaunawar. Saboda haka abin da za ta fi mai da hankali a kai shine za ta rika harzika Amurka kamar baiwa 'yan tawayen Houthi makamai da kuma kai hare-hare kan muradun wasu ƙasashe musamman na Amurkan. Using proxies is one of Iran's most preferred ways Yin amfani da wata dama domin cimma wani buri zai zamanto hanyar da Iran za ta fi amfani da ita a matsayin martanin takunkumin da Amurka ta saka mata waɗanda suke takura mata wajen cimma muradinta. To Amurkan da Iran dai sun ce ba su da burin ganin sun gwabza faɗa. A halin da ake ciki shugaba Trump na fuskantar matsin lamba daga waɗanda suke so ya ɗauki matakin soja kan ƙasar ta Iran da kuma waɗanda suke neman a kai zuciya nesa. And I'm in no rush. I'm in no rush with Iran. Shugaba Trump ya ce ba na cikin wani hanzari kan Iran. Ban taɓa yin hanzari ba. Idan kai hanzari za ka iya saka kanka cikin matsala. If you're in a rush, you get yourself in trouble. Masu fashin baki dai na cewa ba su da tabbacin ranar da za a fara ganin tasirin takunkumin da aka saka wa Iran din Inda Makovsky ya yi misali da cewa Iraq ta yi nasara iya jurewa takunkuman Amurka ƙarƙashin mulkin Saddam Hussein. sannan kore ta arewa har gwajin makamin nukiliya shida ta yi duk da takunkuman da aka ba mata na ƙasa da ƙasa masu aro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah kai mu za madadin muhammad hafiz baballe sai kuma julie letters gresham da ta haɗa shirin baki ɗayansa da kuma zalatika hope da ta haɗa ainihin rahoton ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun karshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. sai kuma saƙon da ya fito daga sani muhammad chindo ya ce salon voa hausa tabbas hari da ta'addancin da wasu 'yan ta'adda suka kai kan wasu bayan allah a jihar katsina abin allah wade ne allah ka kawo mana ƙarshen wannan har harin ta'addancin a ƙasar najeriya da duniya baki ɗaya amin saƙonmu na gaba ya fito ne daga haruna muhammad ya ce yaɗuwar 'yan ta'adda a sassan ƙasashen duniya suna hallaka ɗimbin jama'a abin takaici ne da damuwa kuma wannan wani kalubali ne na kasashen ya kamata su haɗa kai domin samun nasarar daƙile 'yan ta'adda Sakonmu na gaba ya fito ne daga Haruna Muhammad ya ce yaɗuwar 'yan ta'adda a sassan kasashen duniya suna hallaka ɗimbin jama'a abin takaici ne da damuwa. Kuma wannan wani kalubali ne na kasashen ya kamata su haɗa kai domin samun nasarar daƙile 'yan ta'adda a duk inda suke. sai saƙonmu na ƙarshe wanda ya fito daga sani diga ya ce assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka da fatan ma'aikatanku suna cikin ƙoshin lafiya muna son ku ba mu damar miƙa jejeko ga 'yan uwa da iyalin sojoji guda sha takwas da suka rasa rayukansu a sanadiyar wani hari da 'yan bindiga suka kai a kasar mu ta Nijar. Allah ya ji kansu da rahama waɗanda kuma suka jikita Allah ya ba su lafiya amin. Daga ƙarshe muna roƙon Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a Nijar da duniya baki ɗaya amin. To jama'a ku ci gaba da aiko mana saƙonni da ra'ayoyinku godiya muke mu huta lafiya. A gaida Binta S. Yaro da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma sai labarai amma a takaici. An cimma matsaya tsakanin sojoji masu rike da ragaman mulkin kasar Sudan da tawagar masu neman a maida kasar bisa tafarkin dimokuraɗiyya. Yarjejeniyar da aka cimma ita ce za a raba mukamai a lokacin mika mulki ga farar hula don samar da gwamnati mai cin gashin kanta ƙarƙashin jagorancin firaminista. yanzu haka lauyoyin gwamnatin amurka sun himmatu sosai a kokarin da suke yi na cika wa'adin umarnin kotu da ta bayar na zuwa yau juma'a da yamma da su ba da hujjoji na saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a ƙidayar 'yan ƙasar da za a yi a shekarar dubu biyu da ashirin ko ta yanke cewa ba ta buƙatar a saka tambayar da ka iya kawo ruɗani. Bakin haure 83 daga nahiyar Afirka sun mutu wasu uku suka tsira da ransu lokacin da jirgin ruwansu ya nutse kwanaki biyu da suka gabata a gabar tekun tunusiya a cewar dogarawan tekun. Jirgin ya nutse ne a tekun Mediterranean kwanaki biyu da suka gabata 'yan sa'o'i bayan da suka taso daga garin Zuwara na kasar Libya. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata, kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.